ga watan rabi'ul awwal miladiya ta dubu daya a ta dubu daya da dari hudu da ashirin da takwas a hijiriya ta dubu daya da ashirin da takwas wanda ya daidai da nawa ne ashirin da shida ga watan uku a miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na sha ɗaya a cikin wannan littafi mai suna ƙa'idatin dalila da wasu wasila wallafar شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميه الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sana ɗari bakwai da ashirin da takwas. Ibn Taymiyyah a darasin da ya gabata ya koro magana dangane da rukon masallatai a matsayin a rukun kaburbura a matsayin masallatai da ya kama na hadisin ya kama na hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ya kawo mana har ila yau a hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu da ya faɗi cewa dukkan wanda ya imani da Allah ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne yawa manzon Allah da yayi ba wanda ya yi da ya yi mutu a kan wannan ka'ida ta cewa yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya wajibi ne akan dukkan wani mu'mini da ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon sallallahu alaihi wa sallam ابن تيمية هنا سوى واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد يقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ بريئة إلى الشرك بالله والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجعة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوقها كثير منهم في هذه الأوقات وهو أظهر قولي العلماء لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجعة وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجعة بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجعة وفيه مسند وفيه مفسدة توجب النهي عنه فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل أهل دعوة الشمس والقمر والفواكه الذين يدعونها ويسألونها كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهي عنها لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب كذلك لما نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهي عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم لأن دعاءهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد a wannan bayanin ne shi kuma da su ke biya yana gaya mana cewa rukun wasu gurare kaburbura a rike su a matsayin masallatai shari'a ta haramta wannan saboda abin da zai bayu saboda yin haka zai kai zuwa ga furta da Allah an hana a yi sallah a masallacin da yake kan kabari domin yin sallah a gurin zai bayar da mutane zuwa ga yin shirka da waɗanda suke a cikin kaburburan waɗannan ko a roƙe su ko a yi roƙo a kansu ko a roƙa da su shi ne ce wa tsakahul makari masjidan هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها abinda ake abinda ake nufi da rukon hukuri a matsayin masallaci shi ne ya zama da ana sallah guda biyar a guri da sauran salloli na kaɗau duk wurin da ake salloli guda biyar to sunan shi masallaci sawa'un an sa bulo da tabiki an gine shi ko ba gine shi ba sun gyara ana salloli biyar su sunan shi masallaci والمكان المتخذ مسجدا انما يتخذ كما تبنى المساجد بذلك كما يندى gina masallaci dan ayi sallah to haka duk gurin da aka rusa ana salloli biyar a gurin to ya zama masallaci kamar an gina shi wal masalu muttaqadu masjidan innama yuttaqadu innama yuttaqadu fihi ibadatu allah wa du'a'u da aka ce wuri ne wannan masallaci to ana nufin ana bautar Allah ne a gurin ana kiran ubangiji a roƙe shi a gurin la du'a al makhluqina la du'a al makhluqina ba ana roƙon wasu mahalukai ne a gurin ba ba wasu ababan halitta ake roƙa a gurin ba duk wanda aka ce wannan masallaci ne to a rike shi ne don bauta wa Allah da kuma roƙonsa a wannan gurin ba a roƙi wani mahaluki ba yace fa harrama sallallahu alaihi wa sallama an tattakhadha quburuhum mataji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya haramta a rike kaburburan annabawa a matsayin masallaci yuqtadu salawatu fiha da za a bugu gurin da yi sallah kama tuqtadu masajid kamar da ake dukar masallaci dan ayi sallah manzo Allah ya ce kada ayi wannan kada a bai da kabari gurin gurin zuwa ayi sallah kamar yadda mutane suke rufan masallaci a matsayin guraren sallah wa in kana al-qasiru bi zalika inna ma yakunu ibadatu llahi wahdahu ko da kuwa ni wanda zai rubu wannan makabarta sallah zai yi domin Allah shi kadai zai bauta wa Allah ne shi kadai to aka hana shi yin haka din wato ko da zai tafi ba wai da niyyar ya bauta wa wannan da yake cikin kabarin ba ko ya roƙi a'a ya daina da mai sallah ya daina da ya bauta Allah shi kadai duk da haka aka hana duk da haka aka haramta لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده domin barin mutane suna zuwa makabarta da tsayar a zo yi sallah ko da Allah kaɗai ake yi wa sallah a gurin kuma shi kada yake ruku a gurin to wannan watan wata rana zai kai ga abin da roƙon da wanda yake gurin zai zama wata kafa da wata rana za ta sadar da mutane zuwa ga bauta ba a cikin gaba yau da gobe ba a ta bane idan waɗanda su suna zuwa gudu ne don su bauta Allah kawai wata rana za a samu za a wayi gari wasu kaga cewa ai wata kila iyayen mu ko suna zuwa nan ne don su rusu wanda da yake cikin kabari saboda matsayinsa da martaba to kasancewar yin haka zai bayan zuwa bakinsa sai aka haranta abubuwa gaba da don hanyar da kake bayarwa kake bayarwa zuwa ga barna to a shari'a to sun tashi sai da abinda malamai suke kira fasin zari'a a zari'a ita ce alwakila hanyar da za ta kai ka wani guri to dan hanyar da za ta kai ka zuwa gaban nan, shari'a ce ta wannan hanyar ce walau kana fi za ta yabu ba ko da ita hanyar ya halatta ko da abin ya halatta a karan kansa ya halatta to idan ya kasance zai kai ka zuwa ga haram sai a ce kada ka yi Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah فيسب الله عدوا لغير علم yan an zagi gunki itacen banza aka zaga ko dutsen banza to amma zaginsa a gaban waɗanda suke ba su, ko kuma za su zagi na ta ubangiji kaga su aiki zagin gunki din ba wani ɓarna ne a ba wani abu ne wanda yake ba da kyau a kasancewar zai kai ka zuwa ga wani abu da kyau ya hana wannan shi ake kira sakin zari'a kuma babu wani wanda ya aiki da wannan ka'ida ta sakin zari'a cikin malamai irin mu wani. duk a malamai babu wanda ya ɗauki wannan a matsayin ka'ida ce da fi aiki da ita irin mu wani har ma sun zama da ana kan kamar shi kaɗai ne ma cikin malamai ne ya yi saboda yawan hujja da su yi da wato ka'idatu kaddu zara'i suna kiran ta ka'idatu kaddu zara'i ka'ida ta toshe kafofi waɗanda za su kai ga barna ma sauran malamai da dama sun yarda da ita illa iyaka shi malik ya faɗa ta sama da sauran amma akwai zari'a da take dukkan wani abin da yake ƙasa'an yanke an san zai kai ga barna ba a kwace kwanto wanda musulmi ba ta ba wani malami da yake ja a kan cewa haramu babu wani malami da yake ja a kan cewa haramu kamar yanzu mutum ya zo tsakiyar hanya da musulmi suke wucewa kawai yanzu ne wani ya ke kira da ta ita fada ana mutuwa shi ramin karantar da ba haramu ba ne amma yin ta a gurin da zai jawo barna sai zama ya mai da haramu haramun to kaga wannan wata dalila ce abu ne da zai kai ga barna kuma kowa da kowa ya ji cewa zai jawo halaka babu da ja'a kan cewa a haramta masa yin wannan rama ko da kuwa yin rami shi a karan kansa ba haramun ba kamar wanda zai zo ya ebi dafi ya zuba a ruwan da musulmi suke sha in sun sha za su kasancewar wannan wannan aiki da zai yi zai kai ga alaka mutane sai a haramta masa ko da a cikin kansa ɗiban wani abu da a a cikin wani abu to amma tun da zai dawo zuwa ga halaka rayuka musulmi sai zama haramu to wannan wasila ce wacce babu doga a kan cewa haramun haka nan wadda alghalabatu bal wato zato mafi yin jayi yin wannan abu zai bayu zuwa ga haram shi ma malamin suna hana buɗe wata hanya wacce barin ta a zai sa mutane su daɗaɗa ta cikin da su kai ga haram a bisa zato mafi rinjaye ce a ita ma wannan kafa wannan shine malamin su kira sabbin zariya ibn ibn qayyim ibn qayyim al-jawzi ibn qayyim al-jawziya sunan a dimashq mahaifinsa shi yake kula da makarantar kamar da ke manta ko principal na ita wannan makaranta shine qayyimul jawziya jawziya din sunan makaranta ce qayyim ko wanda yake kula da abu to shi wannan abubakar danta sai ake ce masa ibnu qayyimul jawziya wato dan ne kula da makarantar jawziya jiya da ji wani yana kara maulidi ya ce ibnu jawziya to yake ce ibnu jawziya ibnu qayyimul jawziya amma sai ce ibnu jawzi ibn al-jawzi wani mutum ne daban zaman kansa ba wannan bane ibn al-qayyim ibn al-jawzi wannan ya rasu tun ba a yi ko biya ba ya rasu kira manzo Allah tana 565 kuma a Baghdad ya rayu Qatar su suka kace ke shi aka yi a wannan shekara a karni shida wato ya bar duniya tun ba a yi ibn taymiya ba amma sai wani yaje yana cewa almajir ibn taymiya wato ya rasu tun ba a yi shi malamin nasa ba to ibn qayyim a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin a juz'i na uku ya yi magana akan wannan ka'ida ta sabbin jara'i ya kawo dalilai dalilai cikin da tara wanda suke karfafa ta wanda suke goyon bayan ta dalili cikin da tara ya ce ya kaɗaita a kan cikin da tara tafa'ulan bi asma'in lahil husna التي من أحساها دخل الجنة إليه تفاؤل da sunan Allah ta da tara wanda idan mutum ya kiyaye kiyaye su zai shiga aljanna to shi ma ya kawo da mu abubuwa 69 a matsayin dalilai wanda ya kiyaye sai aiki da wannan to zai zama masa hanyar shiga aljanna insha Allah saboda haka ka'ida ce da har ma wani da ake kira al-ustazul burhani ya yi littafi akan سد الذرائع قائمة سد الذرائع في الشريعة الإسلامية كيف سوى قليل da bin dukkan dalilan shari'a suna nuna wa mutum cewa wannan ka'ida ka'ida ce suke yanke ba ce babu cikin a cikin za ka akan ta ibnu tabiya ke magana cewa ana a je a yi sallah a ko da kuwa ko da kuwa Allah kawai za a yi wa sallah yin wannan yana ƙarƙashin wannan ka'ida ne manzo Allah ya ce kada a riki kabari a matsayin masallaci babu bambanci tsakanin a ce an yi ne don abauta na kabar ko ba don abauta wa Allah duk ɗaya ne haramun bai halatta ba saboda in ba don abauta wa Allah aka yi wata rana za a iya karkace hanyar abauta ma wani ba Allah ba to ne yake cewa an da zalika domin yin haka zari'atun ila an yaqtilu masjida kasa ce da za ka sa wata rana su da rufe lakin da aji sahibin kabari dan na cikin kabarin wa ni ko da roƙonsa da kiransa a roƙe wa ni ko ai addu'a da shi wa da ko ko a ɗauka addu'ar a gurin ta fi shi in ya ga a masallaci ma idan ya addu'a ba za a taɓa ba amma in ya je wurin wannan kabari ya sa shi gaba kamar al-qibla ya addu'a ko za a karɓa to bayan a yi a yi masallatai a kan kaburbura za su kai mutane zuwa ga wannan kada ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokaci kaje hada makani bi ibadati llahi wahdahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a riki wannan guri dan abuta ya Allah shi kadai ya hana yin haka dai لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله، لو كان يا جماعة أي شيء وتكفاك الجوع تكفاك الجوع. wal duk wani aiki idan kana yusdi ila mabtadati a dukka ta ya tsara wata kalmar zalika ta cire ta babu ta wal fi'lu idan kana ya ce zalika ta idan akwai a aiki idan zai kai ta zuwa zai kai zuwa ga barna وليس فيه مصلحة راجحة kuma ba babu wata maslaha mai rinjaye a cikin aikin yunha an mutu sai a hana wannan duk aikin da zai kai ka zuwa ga barna kuma ba maslaha a ciki wato ko da aikin a karan su ya halatta amma zai kai mutum zuwa ga barna to sai a hana wannan. yunha an sai a hana kama ya an salatu a awqat talatin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana a yi sallah a wasu lokuta guda uku lokacin da rana ta hudu har sai ta ta ɗan ɗago gwargwadon goron bashi da lokacin da rana ta take tsaka har sai ta karkashi da lokacin da bayan da har sai ta faɗi wannan hukunci haka ya tabbata a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin hadisi Abdullahi bin Abbas duk sahihai sun Bukhari da Muslim da hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi ma a cikin Bukhari da Muslim لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى تشرق تشرق الشمس ولا ثلاثة بعد العصر حتى تغرب تغرب الشمس سنة حديث أقبة بن عامر عند كما يقول شيء وسلوكة الدلالة تتاج فتى أسكيتا كركسي وتتاج لوكة الأدار يجب وأنا لوكتا قد أفضل في الشريعة يجب مدنة جراءة هذا سنة أولا لوكتا قد أفضل lima fi da min da mafsadati rajiha saboda yin sallah a cikin waɗannan lokuta guda uku akwai wata barna da yin jayi a ciki wa huwa tasabbuhu mushrikina shine yin kama da mushrikai الذين الذي يفضي الى الشرك والداء su da kwatan da irin aikin su zai bayar zuwa ga shirka kamar yadda ya zo a cikin hadisin amr ibn abasa zalla Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa idan yayin sallar asubahi to ya ta har sai rana ta dago kada ya yi lokacin da ta hudu ya ce domin a wannan lokacin a lokacin wannan lokacin ne kafirai suke sujjada ga rana wato masu wa rana a wannan lokacin ne suke kirdadan yi mata sujjada da lokacin da ta tafaduwa a wannan lokacin suke kirdadan yi mata sujjada to ko musulmi kada ku yi irin wannan aiki ko da kuwa sallar da kuke yi Allah ku yi wa cikin da mutum zai tsaya a waɗannan lokuta ya fuskanci gaba da yi sallah dan Allah babu magana da yana yi dan ranar ko dan wata ko dan taurari amma duk da haka sai aka ce kada ya yi dan su haka su domin yin haka ana gudun wata rana zai kai ga a yi ma dan waɗannan abubuwa to sai aka so su kafa shi ne ibn tabiya ce ba su gari ka da mafsadatin saboda akwai barna mai rijaye a cikin haka din wa huwa tasabbu bil mushrikin shi ne yin kabanci ce ya da arna allazi yuqi ila shirki wanda yin wannan kabanci ce ya zai bayar zuwa ga shirka ولن تجد قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة kuma babu wata maslaha da yin jari na sai ka yi sallah a waɗannan lokutan guda uku ba wata maslaha ta za ta yi jayo akan haka ne in ta ni tafawwur ke ga da zalika min al-awqat domin at-tafawwur al-mutlaq tafawwur ne yake kace budaddan tafawwur Tana irin shi ko ba waɗannan lokuta ba saboda kana da lokacin da za ka yi tafawwur wanda zai yi sallar nafila yana da lokacin da zai ba zai sai a waɗannan ba kaga maslaha za ta iya samuwa ba tare da aji sallah a cikin waɗannan lokuta ba shi ne yake mu'tani ka tsawo da gari da zalikal awqat domin zai yi kai sallah a wasu lokutan ba waɗannan ba Wani na za ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب wannan sai yasa malamai suka yi ja suka yi jayayya a junan su jayayya ta ilimi a kan sallolin da suke da sababi sallolin da suke da dalili shin a yi su a cikin waɗannan lokuta uku ko ba a yi su ba kamar ta iya tulmar kuma da ya zo masallaci bayan sallah asuba ya su ga masallaci zai yi kai ne tulmar su ko ba zai yi ba ga kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dakala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn in ɗayan ko ya ga masallaci kada ya zauna sai ya raka'a sai ya shigo masallaci a yayin da yake a lokacin da yake an hana yin nafila ko shigo bayan alfijir ko ya shigo masallaci bayan abin rana ta tashi mata ko kuma bayan da aka da cewa bayan da aka akwai tsaidi akwai tsaidi wato na cewa lokacin da rana ta fara fasu a lokacin ne haramci yake shiga ba gaba ɗaya ba da saboda hadisin Allah su sallu ba'da al-asr illa wa shamsu bai ba'u nasiya to lokacin da take da haskenta to ba komai amma idan ta fara fasfasi to wannan shi ne aka hana to mutum ya shigo masallaci a wannan lokacin kaga ya shigo lokacin da aka hana yin sallah kuma can ga hadisi ya ce kada zauna sai ya yi raka'a biyu to kaga yana yana nan tsakanin hani da umarni can ga hani can ga umarni to ne malamai suka yi ta tumbiya a nan wanne ne ba wanne ne ba in ya zauna manzo Allah ce fa la yaji in yayi an ce la su sallu to wanne zai ji, wanne ne ba zai ba hadin zai bi ko umarnin zai bi duk kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce hannun zai bi saboda haka waɗannan lokaci waɗannan lokuta an tsagai su daga lokutan da aka halatta masa yi na fida daɗi, kamar waɗancan hadisi sun tsame waɗannan lokuta daga lokutan halatta saboda haka in ya zo wancan hannun zai kalla ba zai kalli umarnin ba wasu kuma suka ce a'a zai yi sallar wannan sannan an tsare ta daga wancan sanin ku duba ba to wace tsarewar ce ba wasu ba shi mai kira a yi ce shi wa tsawon dan sallar kai ya yi sallah raka'a biyu an kamar annabi ya tsare ta daga wancan harin da yi duk kuma waɗanda suka ce a wannan lokacin da ya shigo cikin masallaci an tsare shi daga wannan umarni da alƙalla to wannan shine malamai su kira ta ta'arudul umumai wato nassoshi guda biyu waɗanda kowanne kowannen su ta bangaren sa yana gadewa a samu a zahiri su su karo nassin da ya hada a yi sallah a waɗannan lokaci ya ko komai da komai a zahirin sa har da sallar da ta shigo masallaci shi ma ta ita ma ta shiga saboda yana da umumi ta bangaren sa umarni da ayi sallah idan an shigo masallaci shi kuma ya gane dukkan lokuta har lokacin wancan da aka to aka samu ta'arufin umumai to shine dan wani lokaci kowa sai ya ga da gayi daya ya ce shi na shi amini kan shi na shi dalilin shi zai ke kanci wannan wannan ba shi a dalilin sa ne zai ke kanci na wancan wanne ne zai tafsirin na wani to je sa wasu suka ce su wannan gurin yana da rinki wannan matsala tana da rinki a gurin kamar shaukani kamar Siddiq Hassan sun lauji mai a littafin Arauda, Rawar sun Rawar Kullariya. da suka zo kan wannan matsalar suka kawo hujjojin waɗannan suka kawo hujjojin waɗannan sai ce wa hadha indi min al fadail ni wannan matsala abuna matsala ce mai yunki saboda haka yake wal aula lil muslim tarku dukhul al masajid fi hadhihi al abin da yafi kamata musulmi kada ka shigo masallaci a waɗannan lokaci kaga rana ta tashi ka tsaya a waje sai ta karka ta ka faduwa ka tsaya a waje sai ta baki don ana ruwa fa ga ga kuma ruwa da kika to shi ya ce shi ya rasa wanne ne ba wanne ne ba wancan zai duba ko wancan zai duba wani kuma yake in ka shigo sai ka tsaya sai ka yi ko kada ka zauna to shi da wasu suka a to ai jazmul mahal ka zo ka ka kanta ne wani guri a masallaci shi kanka an hana idan ba za ka yi sa'adu ba zauna ka ba a maganar ka shigo ka yi an ce in ka shigo ka yi kuma ka shigo ka tsaya ka yi to amma abinda da dama daga cikin malamai ke cewa kamar da ibn ibn tabiya ce fa sawwaraha kathirun minhum fi hadhihi al-awqat da dama daga cikin malamai suka halatta ayi waɗanda ayi sallar sayyatul masjid ko sallar da take da dalili a cikin waɗannan dalili na sunnatul akwai sunnatul wudu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbata Bilal lokacin da yaje yaji motsin Bilal a aljanna yaje tafiyar sa aljanna yace bilal ka gaya mun wani aiki kai ka fi fatan cewa eh, ka fi fata a zuciyar ka cewa zai kai ka aljanna wani aiki ne bilal yace ba wani aiki da nake yi wanda nake yin ina da fata ina sa tsammani a kansa ba shi kasancewa ta duk sanda na yi aiki ma'ana duk sanda ya alwala sai ya tallaci abin daidai abin da Allah ba ɗauki sarki ya hore masa na na sallah duk sanda zai san zai alwala sai ya wata rako'in bayan wannan ita ce malamai suke ce sunnatul wudu in ka alwala kai raka'a biyu kai raka'a hudu kai raka'a shida gwargwadon abin da Allah ya bori to kaga ita ma wannan sallah ce tana da dalili dalilin ta shine alwala sababin ta shine alwala sai za su ce muku zawatul asbab wannan sababin ta shiga masallaci ko kamar sallah kusufi na rana misali an yi kusufin rana daidai rana tana tsakiya za a yi sallar kutubi ko za a bari sai ta dan karka to kaga wannan ma sallah ce za ta tabar to in waɗannan su ne malamai su kira zawatul asba sallolin da suke da wani sababi ba haka kawai sun saba da sallar nafila kawai da ga cewa ya kamata su kai sallar ta waɗannan salloli da su da wasu ne mutlaka wannan kuma wani dalili da ya haifar da ita وشيل ابن تيمية يكتبها ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب dalilin haka ne yasa malamai suka yi misali suka yi ja ja tsakanin su game da sallolin da suke da dalilin suke da sababbai fasawwama ha kafirun minhum da dama daga cikin suka halatta irin waɗannan lokuta ابن تيمية وهو أظهر قولي العلماء kuma wannan kauli na cewa ya halatta shi ne kaulin da ya fi rinjaye cikin maganganu zai na malama an gane ku ya fi rinjayar da ayi sama da kar ayi saboda sun ce da yadda al'ab al-mahfuz yurajjahu aw yuqaddamu ala al'ab al-mahfuz al'am al-mahfuz nassin da yake ami ya gano abubuwa da dama ƙarƙashin sa sannan ba a taɓa samun an yi masa to gaskiya ba ko sau ɗaya to shi ya fi a kan nassin da yake ami amma an masa to gaskiya a wasu lokuta to gaskiyar da ake masa yasa zai zai rauni ya nuna kenan zai karfi tafi abinda kuke cewa akwai wasu na suka da suka zo suka nuna halaccin yin sallah ko da a lokacin da aka ce an hana kamar hadisin a yazid ibn al-aswad hadisin yazid ibn al-aswad da yake cewa amina wata rana an yi sallah ta asuba ne manzo Allah ya sallah asuba a amina sai ga wasu mutane guda biyu fa idza bi rajulain lam yusalli ma'a sai ga wasu guda biyu mutane guda biyu ba su zo sallah da su ba فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فجاء بهما ترتعد فرائسهما من قال لك أجاء زود من هذا السبيل muna sallah suna da ita ajiya zuwa suna ganin haka ta kalin da ta kika kike jikin su ya dinga rawa ko kuma to ya faru aka zo da su jikin su yana makarkata shi ne karka ido fara'is su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعكما ان تصليا معه يا هذا بذاك كنت جلة تردد وكنا صلى وكنا sallai na في رحالنا na ya rasu. Ya rasu sai ma ikin Allah ai mu mun yi sallah a bakin mu sai da kuke sallah a sallah mu kuke haka kuma sallah sau ɗaya ake yi ta farilla in za su ba da ɗan ruwa kuma kuna yi da kuka ɗan kema ko ba ke zalla ce la ta fa'ala kada ku sake irin wannan za ka laifi ma sai da halittu ثم أتيتما والإمام يصلي فصلوا مع الجماعة فإنها لكما نازلة yanzu in sallar ku a gida ko a masaukai sannan ko kuka samu liman yana sallah tare da jama'a to ku shiga a yi da ku sai ka zama muku nafila kaga a abin da maza na ke nunawa su shiga a yi wannan sallah tare da su Shi ne daidai kuma ta zama musu nafila in suka shiga aka yi sallah da su ta zama musu nafila a bai su ne suka yi sun yi nafila bayan sallah asuba kaga wannan yanayin ya keɓe ya fita daga cikin halin da ake ke hadisin hali ya samu tafki an keɓe wata sura an keɓe wani hali daga ciki shi ne halin da za ka ka kamu ana sallah manzo Allah ya ga Abu Dhar cewa za ku zo ku ci gabanni da za su dinga dinkin ta sallah a da an waqtiha an awqatiha wa akhiruna salata an waqtiha za su zo su jinkirta sallah daga lokacin lokacinta to shine Abu Dhar ya ce masa ya Rasulullah ya zabi za ka ce kai sallar ta a lokacin ka in ka zo garo kuma ka shiga ai sallar da kai ka zama maka na tana a ga lokacin da zai sallar ta tala ta ya zo a yi sallah kuma da shi ya yi nafila ka ga ya yi sallah nafila bayan da wannan da littifatu ba wanda ya ja da wannan kare kenan umumi ne wanda ya aka yi tafsirin sa daga cikin abin sura ce da aka yi tafsirin sa daga cikin umumin hadisi na yin sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa ya bani Abdul Malik la tamna'u ahadan qafa bi hadha al-bayt wa salla fi ayyi sa'atin ja'a min al-layl aw an-nahar ya ku ya'yan Abdul Malik kada ku hana wani wanda zai zo yayi tsawafi a wannan daji na Ka'aba yayi sallah a da lokaci ya ga dama dare ko rana wato salatu tawaf ko rakatai tawaf wanda dai ya gama biyu din nan guda bakwai akwai sunnar ya je sallar raka guda biyu manzo Allah ce kada ku hana wani in yayi tawafi yayi wannan raka guda biyu kada ku hana shi tawafi kada ku hana shi raka guda biyu musulmi yana da lokaci sallar abin nan tawafi ake a cikin wannan a cikin wannan ka'aba babu wani lokaci wanda yake babu masu dawa wato awa ashirin da hudu wata ce ita ce ibadar da ba a tsauka ba a tsauka har ma ana cewa a cikin irin algasin nan mutum ne yake yi ba a yace ya Allah in ka bada ku za zan yi wata ibada da a lokacin da nake yin ta ni da ke yin ta a duniya ba wani da yake yin ta sai Allah ya ba shi abu to shi ne ya yake to yanzu ne zai yi ya zo ya tambaya me zai yi ya zama ibada ce shi kadai a duniya yake yi ta a lokacin ba wani abu ne yi ta sai da in sallah zai nan dai zai ruwa ce duk babu duniya nan biliyoyin da suke da musulmi a cikin kadai da duniya yake sallah in azumi zai ba zai yi a cikin kadai ke a duniya ranar in salati zai in tasbihi zai in zikiri zai in ne zai to shi da aka ce to abin ɗaya zai yi shi ne a lokacin zai zama cikin kaɗai shi to je a dakatar da duk wani mai tsawa duk wani mai tsawa sai a cikin to ya dakata Allah a roƙa musu a roƙa musu wata alfarma a roƙa masa alfarma ya yi tsawa kun a lokacin da yake ba wata ka'aba a duniya da za ta yi dai ba irin wani yadda na ka'aba ta fita musu ba su ta je ta yi tsawa kun da a jikin ka dawo su a kowane yadda su ka'aba su take samu kuma ita ce take yin tawafin ta dawo kuma ita ce to lokacin da ta tafiya ban sani ba ajiye hoton da take ko da yake faruwa da Allahu alam shi wani ne shi ne da to wannan ta imamu kawai da zai yi a lokacin shi ta kadai yake yin ta duniya babu wanda yake tare da to kaga manzo Allah ya ce a bar mutumin da ya tawafi ya yi sallah alƙali tare da cewa ana tawafi a dukkan lokuta har da waɗannan lokuta da aka ambata manzo Allah bai taba ce wanda tawafin ba kada ya sallar tawafin sarka sai tawaf a cikin wanda lokaci tare da cewa kuma lokacin manzo Allah musulmi da dama suna ta tawafin amma ba a taba jin yayi gargadi ba cewa kada a yi a cikin wannan lokuta wanda ya nuna shi ba wannan an kebe shi daga hadisin to ma ka je sai zama da dalilin hadisin ya yi rauni akan dalilin yin sallah a cikin masallaci lokacin da to sai sa aka ce wannan azu wanda tafsiri bai shiga cikin sa ba wancan kuma abu da kala tafsiri wani yace to ai kuma sallah a masallaci din abu da kala tafsiri sai na tafsiri ya shiga yace to ai ba zuba'a in ya zo baya yi sai ai wannan kaga ga wannan tafsiri ne ba da nasi ba da aikin wani ne ba ba wani nasi da yake manzo Allah baya yi da a ce akwai wani nassin da yake maza Allah ya shigo masallaci na juma'a baya sayyatul masjid to za ta samu nassi a dan karara wanda za ta ci ba hali sun akwai wani abu da ya fita daga amma tun da kawai kana hujja ne da limamin da ta sani na garin ko na ungoku to wannan ba zai zama da yuni da zai tafsirin umumin ba to shi ne ibnu tayyiba yake cewa wa huwa azharu qawlai ulama wannan magana ita ta firin jayi cewa ana iya yi li'anna an-nahya zai kawo ta ka'ida wata ka'ida ce wacce ya yi ta amfani da ita a gurare da dama Ya yace da annan nahya idza kana li tadbir dari'a ubiha lil maslahati raji dukkan wani hali da aka yi saboda tadbir dari'a mun ce shi aikin da ake kira sabbin dari'a da aikin da ake kira dari'a ake soke shi sai hajji za su yi laisa bandiya a karantar ta ba hana shi ba cewa zai kai ka zuwa ga haramun da yasa aka hana to duk wani hali da yake haka ɗabi'a ka take haka gabanin ku yake idan ya kasance za a rasa wata maslaha mai ƙarfi a dalilin ka to sai a halaka shi saboda a samu wata maslaha wannan ka'ida ce annahi eh لأن الله إذا كان لشد الذريعة أبيح للمصلحة الراجعة hani idan an yi shi ne saboda a kauce wata kafa to akan halatta shi idan ana ganin akwai wata maslaha mai rinjaye wacce za a iya rasa ta idan aka ci gaba da aiki da wannan hanya kamar misali annazaru ila da ba gaba manhiyun an da ina zina matar da ba ta ba kura ba ta ido an hana domin yau da gobe zai ja mutum ya kai shi da da aikata zina lakin uduha min حقيب النظر nazar ulal maktuba an halatta ba wanda yake neman aure ya duba wacce zai ya kalli wacce zai aura domin wannan shi zai sa auren idan an yi ya samu dorewa ya ga wata zai aura kaga an halaka shi saboda wata matsala domin halin da aka yi hali ne da aka yi da shari'a kada yi da tare da shari'a al-fitrul mabdu'u an in kana lahu bil shari'a kadda bil shari'a ubiha lil maslahat al-rajia idan ta'allaqat bihi al-hada ubiha dukkan da wata bukata wata bukata tara ce ga abu sai a halaka sai a halatta maka abin wanda yana shiga babin alkiyas ala bukan a gurin malaman usul wanda da dama daga cikin malaman usul sun halatta yin kiyasi akan bukan ibn tabiya yana amfani da wannan ka'idar a gurare da dama annahu idza kana likati zari'a ubiha lil maslahati zalika وهو آه يأتي وطول بيات الأسباب wa fi'lu zawatil asbab aikata sallolin da suke da sabubba yuhtaju ilayhi fi hadhihi al-awqat ana buƙatar sa a wannan lokuta wa yaqutu idan lam yuf'al fiha kuma wannan aiki zai kubuce idan ba a yi a wannan lokacin ba fata sai lokacin da za ka shigo ba shi na wannan maslaha ta ta ke nan ba za ka dawo sabanin ta dawuri mutlaki ko a wani lokaci kana iya ku kusudu idan ya zo a lokacin da aka hana sallah idan aka yi yin sallah shi ke nan wannan abin ya wuce shi da ya wuce ke nan ba zai sake dawowa maslahar za ta wuce akwai buƙatar lalle a yi a lokaci to sai a buɗe ƙofa akwai ka'idar fasul zara'i ita ma ka'ida ce a gurin malamai kamar da ake da ka'idar fasu zara'i ana da kuma ka'idar fasu zara'i yake to fa ubi hasli ma fiha min al maslahati rajiha sai aka halatta ayi wannan sallah din saboda maslahar da take mai rinjaye a ciki kaya alwala sai kuma ya zama a lokacin harin ne kai kuma kana so kai sunnatul wudu sunnatul wudu ana yin ta ne bayan an gama alwala ba sai bayan wasu awoyi ba ka kashi? bayan ka gama alwala sai ka yi nafila to sai ya zo a lokacin da kuma an hana sallah to sai ka ce a ai wannan sallar taka da za tana da sabab sabab din da in ya wuce ba zai dawo ba maslahar da za ta samu za ta kuɓuce maka to sai a halatta maka saboda daman hannun an yi su ne kaddan lil dariya. an gane ko da annan nahi ya da kulli zakin fi'li wa ma bi anna al-fi'la yu'addi ila maqsada sabanin hannun da aka yi da zakin fi'li wannan ba a cewa kawai a buɗe mutum hanya saboda wata maslaha albarka da wani muqaddama ala maslaha ala maslaha an gane ko akwai bambanci tsakanin wancan المبتدا دفع المبتدا مقدم على جلب المصلحه wancan idan ya kasance aikin an haramta shi ne fi haddi dati wannan kuma an hana abin mai tattalin min a akwai bambanci tsakanin ka'idojin biyu kada a Ya ce yace na su ma la sababa lahu sabanin abin da ba ya da sababi na fi daga ba ta da sababi ne. Ba ina yumkin fi lahu fi na da al-waqt kana iya kai ko ba a wannan lokacin ba fala hannu billahi anhu maslahatu rajiha dan an hana kai a wannan lokacin ba za dai ka rasa maslahar sababi jayi an gane ko to duk ina zai kai mu ne wani kimiyya da yi. yayi nan da mu yake da wani daji ba daji ya da bai da kan hannu. za ku ga abin da yake so kai ka gare shi yace fa innahu yumkinu fi'luhu fi ghairi hadha al-waqt kana iya kai shi ko ba a wannan lokaci ba fala tafutu bi nahyi anhu ba bajira babu wata maslaha da rinjaye da za ka kuɓuce maka dan an hana ka yin ta wa fihi maktabatun kuma a cikin sa akwai barna tujibun nahyi anhu wanda za ta sa a a hana ka a akwai na ko ba za ka rasa wata maslaha ba kaga ya kamata ka ji wannan hannun ka yi aiki da fa idza kana nahyi an salat to kaga inda zai yake maka magana yake fa idza kana nahyi an salat fi hadhihi al-awqat idan ya gama nan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haya hana na alƙalla a cikin waɗannan lokuta likatti zari'ati shirki dan a toshe kafa ta shirka an ce saboda masu bautar taurari ko masu bautar rana da wata suna yi ne a irin waɗannan lokacin aka ce ku ku kare kada ku yi sallah a lokacin domin kada ya kai zuwa ga shirka li an la yusdi zalika ila sujudi lishams dan kada haka ya ga mutum zuwa ga su gaba da rana wa du'a'iha ko ya kira su liƙe ta wasu aliyayi su ne kabbe ta wani abu kama ya fa'alu ahlu da'awati shams kamar masu bautawa rana wal qamar ko masu bautawa wata wal kawakib ko taurari suke yi allazina yad'unaha wa yas'alunaha wadanda suke kiran waɗannan waɗannan halittu suna roƙon su to idan ya kasance haka ne kana ma'luman anna da'awatu shams wa sujuda laha huwa muharramun fi nafsi a'zamu tahriman min al-thalath allati nuhiya anha idan aka aka ji haka to za a fahimci a kenan wato yin sujjada da a kiran rana ko a roƙe ta ko yin sujjada gare ta wanda daman abu ne haramun a sankin kanta shi ne mafi girman zama haramun fiye da tallar da aka hana a lokacin da ‘yan layu ke ila da alfawakili wanda kada ya kai ka zuwa ga bautawa saurari. Kazalika, to haka nan ba lamma nuriya a rufu kaji kuburin anbiya wa salihin da masaji tunda kuma yana ta mana magana ne akan a baya an kuma ta ya koro magana ne akan bai halatta a je a kira wani da yake cikin gaba da Allah ke da kwanta ko a rubu agajin ko a roƙe shi wani abin da Allah yake bai halatta ba to wannan abin an tsakirka duk wani abin da zai kai zai kai ka zuwa gare ka sai ba aka dace aka hana kamar a yi masallaci a gurin dan kada wata rana a gama sallah kuma a fito ana roƙon wannan da yake cikin kabarin to kaga a so kenan ya nuna roƙon na cikin kabarin ya fi zama haram sama da yin masallaci abinda inda sai da yake so zai bar roƙon na cikin kabarin da yake kwanci wa'un wali ne annabi ne salihu ne ko babu waye wane ne roƙonsa ya fi zama haram sama da yin masallaci idan yin masallacin a kan kabarin haramun ne an hana saboda bai aka hana saboda kada a roƙe shi Ta kaga kenan roƙon ya fi zama haram an gane ku an hana a yi sallah a lokacin da ranar ta faduwa saboda mai saboda waɗanda suke bauta wa rana a lokacin suke sujjada a ke ke da yin sujjada su da wannan ya fi zama haram an fahimta don ya kai ka ga cewa abin da nake cewa haramun ne duk da bidai suna ƙarfafa wannan shi ne ya koro wannan doguwar magana kaga yayi wani takale tale da kai hmm? mai tsawo dan ya kawo maka wannan dan kada a kawo da abin haka nan ku sai kai kai baka gane ba shi yasa ya dauko maka bayani mai tsawo kazalika to haka nan ma lamma naha an ittikazu quburin lamma nahiya an ittikazu quburin masa'al anbiya'i was salihin masajid yayin da aka hana rukun kaburburan annaba da salihai a matsayin masallatayya fanu hira fanu hira al-qasriha aka ce kada a rufe ta ni salati a rufe waɗannan kaburbura don sallah inda a wajen ya akari bi zalika Don kada wannan ya ja mutane ila du'a zuwa ga kiran su da roƙon su dudu da wanda musu sujjada dua a du'a'ahum saboda wannan kiran nasu a roƙe wasu dudu da ko a musu sujjada a azabu harima ya fi zama haramun ya fi girman haramun da ne su kaga su gori yin mataki sama da rukun kaburbura a matsayin masallaci abu yin masallaci a kabarin zari'a an yi masallaci mutum ya ci ko sallah ne Allah ne yi wa sallah to amma tun da zari'a wannan wata kafa ce da za ta sa wata rana a bauta wa waɗanda suke cikin kabarin aka haramta ita wannan zari'a ta ga nan, bauta wa na cikin kabarin ya fi zama haram an fahimci wannan magana da yari lafi saboda haka ibn taymiya alayhi rahmatullah ya koro wannan bayani tare da hada wannan bayani da shi da hadisan da muka karanta a wannan a wasatin da wuce wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya hada rukun kaburburan annabawa da tarihai a matsayin masallatai ya ci gaba da cewa wani za ta da su kuburin musulmi na alawar haihu saboda haka ne kai ziyara zuwa da kaburbura na musulmi tana da fuska biyu kala biyu ne. ziyara zuwa ga kaburbura iri biyu ziyaratun shari'a wa ziyaratun dukiya ziyara da shari'a ta yadda da ita ta amince da ita da ziyara ta gida. Ba shari'a bida فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت زيارة الشريعة تقول أنت ita ita ce ziyarar da za ta kai ka zama kamarta don ka yi addu'a ga mamaci kama yuqsadu bis salati ala janazatihi du'a lahu du'a lahu kamar yadda idan aka yi masa sallah bayan mutuwarsa aka yi masa jana'iza wannan sallah da ake yi masa abin da ake nufi da wannan sallah shine a yi masa addu'a to haka nan ziyarar sa da zaka je ta shari'a shine kai masa addu'a fal qiyamu ala qabrihi min jinsi salati alayhi ka tsaya akan kabarin sa kana masa addu'a kamar jinsin ta tsaya ne kana yi masa sallah lokacin da ya rasu tsaye ne sai yasa Allah ya haɗa su a guri ɗaya lokacin da ya hada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa munafikai kalla bayan sun mutu yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala ta taqum ala qabri kada ka yi ba wani daga cikin su kalla, in ya mutu kada kuma ka tsaya akan kabarin ka kai masa addu'a to Allah ya haɗa su biyu saboda kamar yadda sallah take ta jana'iza a matsayin addu'a to haka nan ziyara ka ta kabari matsayin ka matsayin ka je ka yi musu addu'a ka roƙa musu ka roƙa musu gafara fana hana biyahu Alayhi. salati alaihi Allah ya hana annabinsa yayi sallah ga munafikai wal qiyam ala quburi ko ya tsaya ya addu'a kan kaburin da annahum kafaru billahi wa rasulihi wa ma tuwa kafir saboda sun kafir cewa Allah sun kafir cewa banzan sun mutu suna kafirai فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة ولما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهي إلا انتفاء هذه الأمة to tun da Allah madaukakin sarki ya hana a yi musu sallah ya hana a yi musu addu'a saboda wannan dalili wanda shi kafirci wannan illa wannan dalilin wanda shi kafirci to wannan shi yake nuna mana kenan idan ba mutum ba kafiri ba ne idan mutum musulmi ne wannan hannun babu za a je a yi masa sallah in ya mutu kuma za a yi masa addu'a a je kabarinsa a roƙa masa Allah bayan mutuwarsa tun da an ce waɗancan kada a yi musu don su kafirai ne to kenan wanda ba kafiri ba a yi masa shi ne dalla alam tufai hada nahi inna tufai inda su inna tufai hadhihi illa wa dalla taqsuhum bin nahi kuma tantance su da hali da aka ce kada a yi ma waɗannan ya nuna anna galla mun yusalla alaihi alaihi alaihi wanda ba mu munafiki ba wanda ba kafiri ba kenan ana yi masa sallah wa yuqamu ala qabrihi kuma ana tsayawa a kan kabarin sa yi masa addu'a in law kana hadha ghayra masru'in fi haqqi ahadin inda a ce a yi wa mamaci sallah ba shari'a ba ce ko a je kabarin sa a yi masa addu'a bayan ya mutu ba shari'a ba ce ga komai da koya lam yuqasu billahi ba za a ware waɗannan a ce su aka hana ba da ta ce kowa ma kada a yi masa amma ware su aka ce su kan a yi musu ya nuna ana yi ba wasu ولم يعلم ذلك بكفرهم دا ba kafa hujja da cewa su kafirai bane shi yasa ba a yi sai a ce ba ai musulmin ma ba a yi ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة saboda haka ne ya zama sallah ga matattu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin mu'minai da tsayawa akan kabarburan su ayi musu addu'a wannan yana daga sunna da ta zo daga wato gangan ku na malamai ko kuma duk al'umma ma ta kiyaye wannan sunna kusan abu ne wanda yake babu wani musulmi da bai san wannan ba to amma shi a suka ce a sai da suna fatima da za ta mutu kafin ta mutu ita yi wa kanka wanka na ga wani cutar kaduriya ma yana rediyo ta magana Wani yana da cikin falalarta a rediyo aka ba shi aka ba shi mintuna masu yawa wai ya falalar fatima to yana daga falalarta ba ta jinin biki yana da ba ta ba ta jinin haila yana daga falalarta da za ta da za ta mutu ba ta lafiya ta ce a kawo mata ruwa sai ta yi wankanta ta ga bai da su jami'a sai ta yi wankanta ta ce ita ba ta kan kowa ya taɓa jikinta bayan ya ga jikinta bayan mutuwarsa wanka da ake yi na dole ya mutuwa ne ita kuma wata mutu ba ta ga ba wanka mutuwa ne ba abu ne ana yin shi ne sababin mauti saboda mutuwar ake yi ita kuma da ranta ta yi wanka sai a haɗa mata ruwan wanka za su yi wanka da ke wanka shi kuma sai da ajiye jibin ne ta haka da dare ta ce kai ya ga kowa kai ya ga kowa a cikin za a zo a sallah to me ne dalilin da ba za a zo a sallah ba na farko da ya bai da jahila ba ta san hukunci cewa wanka ana yin shi bane da ajin mutu sai yasa ake ce masa guslul dalil dan da ya bai da mijinta sai da aljani shi kuma ya daka ta tafi shi ma ya da ta tafi bin san cewa in ma ita ba ta sani ba ai ya kamata a ce ya sani bai zartar da wannan wasiya ta ta kuma haramun ne wani ya gudu tuta bai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa da ya ya bar duniya ba tura da aka ba ba sai da aka ce wanka to ita ta kuma ya zanta ne to shi an yi mata ita kuma take ba ta so to sai ta ina sai ya ce wato tufan tufan sai a jahilai ne wawaye ne kuma sai su so su yi yabo sai kuma su suka yabo suke so su amma kuma sai su suka ba sani sannan kuma ta ce ka ai mata sallah sai ba zai cutar da ita idan an mata sallah kaddara ma waɗanda ba ta so waɗanda su ake ganin masu kan ne su sun ce suna yi la'ubar sai da wata sun masu aiki kada zo su mata sallah sai sa ta ce amma duk da yake sai to kaddara haka din suke me zai cutar da ita don su zo su mata sallah sai ta cutu dan shi na da an kai da ina da Allah sallah sai a ce kai duk wani fashi ya ja da baya ba ba a ba a taɓa faɗa haka ba sallah nan jinsin addu'a ne addu'an nan idan kowa ya maka in ba ta amfani ku ba su fitar da kai ba kowa ya yi Allah gafarta wa da Allah gafarta ma wa da Allah ya sa gidan aljanna ne makomarsa kowa ya faɗa in ba ta amfani ka ba za su fice ka ba shi yasa dukkan ƴaƴan wannan al'umma suke yi annabi salati suke masa salati da fasikan da waɗanda ba fasikan ba duk suna salati wanda yana cikin da annabi idan fasikan ne to kaga sai aka mai da sai da suna fatima radiyallahu ta'ala anha jahila wai kuma ana so a kan ba mata ne a yabe ta a nuna wasu karamominta da wasu darajojinta amma kuma ga su kanta a sai a shi yasa sai da yake cewa jami'ai inda suka zo su yi ba sai kan kuma suka su ba kai فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين ما زال هنا صلى لولا ان سكا مسلم مسلمين وشرع ذلك لامته كما يشرع da تحافظ على امته وكان اذا دفن الرجل من امته idan an binne mutum daga cikin al'ummata, ya komo ala kabrin yakan tsaya a kan kabarinsa ayyuwa ake yi ba zama ake yi ba ko a tsugunna in za a yi wa mamaci bayan an rufe shi in za a yi mata addu'a a ɗaya ke ba wai zama ake yi ba ya za su dace da abin da sun nasu da lafazin kiyamun su zuwa hatta alƙur'ani sai wala ta kun mutum wala ta jilis to amma daga ana tsaye don an gama binnewa da an zo a ce za a addu'a ce ka zan zuru za an zuru wani ma ya zauna kan kafa da wani ba zai iya jure gudan ba musamman idan aka samu doguwar addu'a da zai ta da zai ta ba ku ya lafi da dari da ishirin da tara to wa ake ke sa Allah ya amfani da kalmar wala ta qum shi yasa ibnu taymiya ya ce kana idan dukkan rajulu min ummati Kuma ala qabri sai ya tsaya kan kabarinsa wa ya yaqulu isalu salu lahu tasbih ku ni Allah ya kafi bugadugansa ya ba shi jajircewa fa mun al'ana yus'al a yanzu dinnan ana da ana masa tambayoyi wannan hadisi ne sahihi da cewa hadisi ne hasan isnadin sa hasan ne hadisin Usman da Affan ne radiyallahu anhu wa kana yazuru qubur ahli al-baqi wa shuhada manzo Allah yana ziyartar kaburburan waɗanda aka binne a baki makabarta ta Madina wasu da Abu Umar da waɗanda suka yi shahada aka binne su a can filin Uhud yawa ne mu ashabahu yana koyar da sahabban sa idan zaro kubura in sun je ziyarar kaburra an ya kula ahaduhum ɗayan ke ce assalamu alaikum ahlal diyar min al-mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah ta'ala bikum la yaqula ويرحم الله المستقدمين منا منا ومنكم والمستأثرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحسنا بعدهم yana koya musu cewa ku ce amince tabbata gare ya kuma abota mazauna wannan guwa wannan gari na daga mu'minai da musulmi wa inna insha Allah ta'ala bikum la yakuna mu ba muna nan zuwa ba da dadewa ba wa yarhamu Allah al-mustaqimina minna wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu wa minkum daga cikin mu da ku kuma gaba daya wal mustaqimina da wanda tukunna ba su tuba nas'alullaha lana wa lakum al-afiya muna roƙa mana muna roƙa kawunan mu da ku Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu tsira da kuka Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahu Allah kakka haramta mana ladan kada kuma ka kunce mu bayan wannan jumlar la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahu wato ta tabbata wato ya zo a cikin sayyid bukhari sayyid muslim hadisin aisha ya zo a sayyid muslim da sauran iya nas'alullah wa lakum al iya nan wannan za ta Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahu wannan karin ya zo a hadisi ta Aisha din a addu'ar da ake yi wa wanda aka ji ziyarar wanda ya ji ziyarar kabar yake yi a cikin musnad abi ala amma a sanadinta akwai rauni saboda ruwayar karim ibn abdullahi Fadu fadi wa huwa sayyid saboda wannan jumlar Allahumma la tahrimna ajrahum ولا تفتنا بعدهم تا تبت لأحاديث أبي هريرة cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yayin da yake sallar jana'iza yayin da yake yi wa gawa sallah a lokacin da yake faɗar wannan jumla ba lokacin da yake ziyarar makabarta ba an gane ko sai ku da ibn tabiya yana zaro abin da kani a lokacin ya iya samu irin wannan saboda ka wannan jumlar a ta tabbata a cikin Abu Hurairah ta zo a hadisin isa a cikin wasu littattafai wata kila wannan ya dace da biya na amma a muslim babu wani a ta zo a cikin muslim abu ala amma da sai yana da an gane ko an gane gyara مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المغفره يا مسلم صحيح مسلم daga abu hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita makabarta fa kala sai yace assalamu alaikum dar qawmi amin ke tabbata gare ku waɗannan mazauna wannan gari wannan uwa ta mu'mini mu'mini wa inna insha Allah bikum la yakuna mu ba muna nan da in Allah ya yi wal ahadithu fi zalika sayyatun ma'rufa hadisan da suka zo cikin ziyara kabari da ayi ayi ba waɗanda aka samu a makabarta din addu'a sahihai suna nan kuma sanaduni. fa hadhihi ziyaratu quburil mu'minin maqsuduha du'a lahum wannan ziyara da ake zuwa makabarta don a ziyarci mu'mini abinda ake da ita maqsudin da shi ne ayi musu addu'a wa hadhihi ziyara al-mushtaraka wa hadhihi ghayru ziyaratu al-mushtaraka allati tajibu fi quburil wannan ba ita ce ziyarar da akwai tarayya a ciki ba da wanda ba ba ziyarar da za ka iya zuwa har tabarin kafirai har na ka ka ziyarci wannan ba irin wannan ba ita wannan ziyarar makasudin ta addu'a wannan kuma ziyarar makasudin ta daukar izina da wa'azantuwa da Allah da annabi ya ce fa zuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah wannan babu bambanci tsakanin kabari na musulmi da wanda ba na musulmi ba dukkan su za su tuna ta kai lahira to kabarin musulmi kana zuwa ziyarar sai zan masa addu'a kabarin wanda ba musulmi ba kana shiga kabarkar da ba ta musulmi ba don ka ɗauki gida ku ƙara tsoratar da kai Allah ka san cewa kai ma wata rana nan ne makomarka kama ka ba kasa fi kai bismi wa abi dawud wannan ta'i kamar yadda yazo a cikin sahih muslim da abu dawud da nisa'i wa ibnu majah da ibnu majah da abu hurairah daga abu hurairah annahu qala abu hurairah yace atara sunna sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi manzo ya zo kabarin mahaifi ya tafasa ta yayi kuka mun karanta wannan a baya wa afta man aula ya sa wanda ke gefe gare su kuma su fashe da kuka sun ba kala yake idda azan turabi na da da ubangiji na sai an astaghfira laha sai ba masa gafara adam ya azabi da zalim bi Allah fatta azantu bi ladhi bi idnin ta an azura qabraha in je kabarin ta fa azina sai ya ba izini to sai maza Allah ce fa zuru qubura fa tuzakkirukum al-akhir ku ziyarci kaburbura wannan ziyara ce mu tara ka kowa kabari wannan zai tunatar da ku lafiya fa hadhihi ziyara allati tanfa'u fi tazkir al-maut wannan ziyara wacce ke amfani wajen tunatar da kai mutuwa su shara'u walau kana al-maqsur kafira ana ta ya halarta halarta a shari'a ko da kuwa shi wanda aka binne a gurin ba musulmi bane bi khilaf ziyarati allati tusadu biha addu'a sabanin ziyarata maqsudin ta shine ayi addu'a bil mayyit da kuma mace fatin salatu ra'u wannan ba a shar'anta ta ba illa ta hakkin mu'minin sai da hakkin mu'minin shi kadai wannan ita ce ziyara masru'a ita ce ziyara shar'iyya ziyara ta shari'a ce ta je makabarta don kai musu addu'a ka roƙa musu Allah gafara ka musu Allah wannan ita addu'a ita ce ita to amma ziyara ta bid'a ita ce wacce za mu ji bayanin ta daga shekul islam ibn tafiya a mako na gaba in Allah ya kai mu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da ya kira sallah da sallah sai a da tambayoyi ko da tafi na gaba insha Allah ma an sallah assalamu alaikum